وليس ثم أكثر وليس ثم أكثر ما يدخل الله ما يدخل الناس الجنة من تقوى الله عز وجل وأكثروا من الدعاء لله تعالى أن يزودكم التقوى فقد كان من دعواته صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ثم اعلموا عباد الله أن الله تعالى بين لنا الصفات المذمومة للنفس البشرية لكي نتجنبها ونتخلى منها وبين لنا الصفات المحمودة لنكتسبها ونتحلى بها وهذا من تمام نعمة الله تعالى على عباده حيث دلهم على أقوم الطرق وأفضل السبل لكي يتحقق, لكي يتحقق لهم الحياة الطيبة في هذه الدنيا ويتحقق لهم الفلاح الأبدي في الأخرى وإن من الصفات المحمودة التي دل عليها رب العزة والجلال وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الرجاء صفة الرجاء من الصفات المحمودة التي تكرر ذكرها في القرآن والسنة الرجاء هو توقع هو توقع الخير هو توقع الخير والثقة بفضل الله تعالى وسعته وسعة رحمته وعكس ذلك ال وعكس ذلك القنوط وهو انقطاع الرجاء وإن الرجاء عباد الله من حسن الظن بالله فمن كان يرجو الله فإنه حسن الظن بالله والعبادة لا تقبل إلا بالرجاء وذلك أن الذي يعبد الله تعالى ولا يرجو وليس له رجاء لم يتحقق إيمان لم يتحقق إيمانه بثواب الله تعالى ولا بعقابه فإن المؤمن يعبد الله يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر, يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فبين جل وعلا في هذه الآية حالة أهل, أهل العلم وهم الذين يرجون رحمة الله تعالى وذلك أن العلم بالله والعلم بأمر الله يدلان على سعة يدلان على رجاء رحمة الله عز وجل فتحل فتحلوا عباد الله بهذه بهذه الخصلة الخصلة الطيبة وبخاصة عند مرور الأيام العصيبة والرجاء يكون الرجاء بقبول العمل فإن الإنسان إذا عمل ويرجو أن الله يتقبل منه فإن الله تعالى يقبل عمله وكذلك الرجاء الإنسان يرجو الله تعالى أن يستجيب دعوته وذلك أن الذي يدعو الله أن الذي يدعو الله وهو صادق في رجائه فإنه قريبا ما يأتيه تأتيه الإجابة وأما الذي ليس له رجاء فهو الذي فهو الذي يترك الدعاء يقول دعوت فلم أرى أستجاب فيدعو الدعاء وهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل وهذا من الاستعجال وكذلك الرجاء يكون بحصول المغفرة من الله تعالى فالذي يتوب إلى الله التوبة النصوح لا بد أن تقترن التوبة النصوح برجاء القبول فمن كان يظن أن الله تعالى يغفر ذنبه فإنه يلقى الله تعالى غفارا لذنوبه قادلا لمن تاب إلي قادلا لمن تاب إليه فاعبدوا ربكم يا عباد الله بصدق المحبة واكتسبوا ال... واكتسبوا السبل واسلكوا السبل السبل التي تصلكم إلى حصول الرجاء ومن أفضل تلك الطرق التأمل في صفات الله تعالى خاصة صفات الجمال من آه، من صفة بره ورحمته ورأفته وإحسانه كالتدبر في اسمه جل وعلا البر الرحيم المحسن وما إلى ذلك من الأوصاف التي فيها المدح لله جل وعلا بصفات جماله نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعبد الله تعالى راجين لرحمته خائفين من عذابه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى اتقوا الله أولا وآخرا فإن وصية الله تعالى للأولين والآخرين بتقوى الله ‘yan مسلمين مجد أوران الله جل وعلا مجد أوران الله أفرقن Allah a أكرشن sha'aninmu da wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe shine wasiya da taqwa babu abin da yake shigar da mutane cikin aljanna irin tsoron Allah don haka mu yawaita tsororin sifar tsoron Allah mu fuskanci Allah da addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tsoronsa domin ya kasance daga cikin addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ka ba mu zuciya ta tsoron Allahnta kai ne majibincinta kai ne mahalicinta kuma ya kasance cikin addu'arsa Allah ina roƙonka shiriya da tsoron Allah da kamewa da wadata to mu nema a wajen Allah Allah maɗaukakin sarki zai ba mu daga cikin rahamar Allah gare mu bani adam baki ɗaya shine Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana miyagun sifofi domin mu guje su mu kubuta da su mu tsarkake kawukanmu da su daga gare su ya kuma bayyana mana kyawawan sifofi domin mu sifanta da su mu yi ado da su mu yi tsawarwarinsu musamman kuma mu al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan bayani a gare mu ya bayyana mana sifofin ya bayyana mana falalarsu sannan ya bayyana mana hanyoyin da za mu same su daga cikin kyawawan sifofi da Allah ya bayyana mana su a cikin alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a cikin sunnarsa akwai sifar raja'i sifar kyauta kauna da kyakkyawan fata wannan sifa ce wadda take kyakkyawar sifa da babu mai sifanta da ita sifa ta gaskiya sai mumini na gaske abinda ake nufi da raja'i kauna shine fatan alheri shine mutum ya rinka kwadayin kwadayi akan falalar Allah da yalwar rahamarsa wannan sifa sifa ce wadda take hukunta imani mai imani shine wanda yake baya yanke kauna baya yanke fata bal yana kyautata zato ga Allah ita wannan sifa ta kauna tana daga cikin sifar kyautata zato ga Allah wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alhadithul qudsi ni ina cikin zaton bawa na a gare ni duk mai kyaunar Allah to yana kyautata ma Allah zato shi ko Allah yana so a kyautata zato a gare shi baya so a mugusta zato da shi domin shi Allah duk wani abu daga wajensa alheri ne ba a danganta sharri gare shi wanda ya mugusta zato ga Allah ya danganta sharri ga Allah don haka Allah baya son wannan to sai Allah ya bayyana mana sifar nan ta ƙauna domin abu ne da Allah yake so domin dukkan bayan Allah masu ƙaunarsa to suna kyautata zato gare shi hatta ɗan adam Allah ya dafa a cikinsa cewa yana son a kyautata masa zato baya so a mugusta masa zato to haka ji ballantana kuma Allah walillahi almathalul a'la to shi bautar Allah wajibi ne ta kasance haɗe take da ƙauna da kuma wato tsoro duk wanda yake baya ƙaunar samun wani abu a wajen Allah to ibadarsa ba ibada ce ta gaskiya ba domin ibadar gaskiya ita ce wadda kake ƙaunar samun lada a wajen Allah kuma kake jin tsoron ukubarsa wanda yake bauta ma Allah da wannan shine wanda yake bauta ma Allah da gaskiyar imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sadaka a matsayin cewa hujja ce ai hujja ce akan gaskiyar imanin mutum domin wanda duk zai ɗauki kuɗinsa tare da yana son kuɗin nan yana su, yana fatan ya samu wadata yana jin tsoron talauci amma ya bayar da shi saboda neman lada a wajen Allah wannan shaida ne akan cewa mai gaskiyar ƙauna ne da fata ga abin da ke wajen Allah to don haka wato mu zamanto masu kyakkyawan musamanto masu kauna ga masu kauna ga falalar Allah da rahamarsa kauna ga falalar Allah da rahamarsa tana kasancewa wajen shi kansa shiganmu na addinin musulunci muna ƙauna Allah maɗaukakin sarki zai ba mu aljanna zai ba mu maƙwabtaka da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai tayar da mu ƙarƙashin tutarsa abin da muke so na bayan Allah na daga annabawansa da mala'ikunsa da salihan bayi na maƙwabtaka da su Allah bayan mutuwanmu zai sada mu da su wannan ƙauna tamu ita ce take sanya imaninmu ya zamanto sahihi ƙaunarmu tana kasancewa a cikin ibadar da muke yi ta sallarmu da azuminmu Allah ya yi yabo ga wanda yake tsaye a cikin dare yana yin sallah yana sujada yana tsayuwa yana jin tsoron lahira yana ƙaunar rahamar ubangijinsa to wannan ya nuna sallarmu da sauran ibadu haka ya ba mu kasance muna yin su haka zalika abinda muke ciki na sabon Allah wanda ba ma rabuwa da shi a matsayinmu na 'yan adam domin dukkan ɗan adam mai kuskure ne mafi kyawun masu kuskure masu tuba to yayin da muke tuba muke neman gafara Allah to muna ƙaunar cewa Allah zai karɓi tubanmu Allah zai gafarta mana sannan kullum cikin roƙon Allah muke dare da rana muna roƙon Allah dare da rana muna ƙaunar cewa Allah zai amsa mana <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya yabo ga waɗanda suke roƙon Allah suke roƙon Allah yarjuna rahmatahu wa na azaba suna ƙaunar rahamarsa kuma suna jin tsoron azabarsa to haka ya wajaba kada mutum ya mugusta zato yayin da yake addu'a shine gaggawa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan gaggawa da cewa shine mutum ya rinka addu'a sai ya ce yayi addu'a yayi addu'a bai ga ana amsa masa ba saboda haka sai ya daina addu'a to wannan ita ce hanyar kafirai wannan ita ce hanyar waɗanda ba su yadda da cewar Allah maɗaukakin sarki mai yalwar falala ne ga bayinsa ba Allah kuma yana nuna mana abubuwa wanda za mu ƙaunace shi ta hanyarsu Allah yana kawo tsanani sannan bayan tsanani sai ya kawo sauƙi to sauƙin nan sai ya nuna sai ya nuna mana sai ya nuna mana wato yalwar falalar Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa yi na zilul gaifa min ba'adi ma ƙanatu wayanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid Allah shine wanda yake saukowa da agaji na ruwan sama bayan sun riga sun yanke kauna cewa fari ya zo musu za su halaka sannan ya yada rahamarsa shine alwaliyu majibinci abin yabo ya ambata kansa da waɗannan sifofi na kyautayinsa wanda za su sanya a rinka ƙaunarsa kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana yace fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardha ba'da mautiha inna dhalika lamuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir ya fada kafin ne yace wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin yayin da Allah yake saukar da ruwa kafin nan wato sun kasance sun cakuda da sifar tsoro da sifar rashin kauna amma sai Allah ya saukar da rahmarsa ya sai ya saukar da ruwa ya yada rahamarsa to mutum ya kasance kullum a cikin ƙaunar rahama ta Allah yana nuna mata ta hanyar riƙewa da shimfiɗawa in ya shimfiɗa a koyaushe sai ka ɗauka abin da ka samu mai sauƙi ne kuma kullum haka za ka rinka kwana a kan gado ba ka san wata ran a kan tsumma za ka kwana ba amma Allah a cikin rahamarsa sai ya rinka yi mana sai ya rinka jujjuya mana ranaku wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka nan waɗannan ranaku muke jujjuya su tsakanin mutane to Allah yana yin haka da hikimomi masu yawa daga cikin hikimominsa shine mu kyautata zato gare shi yayin da tsanani yazo zo irin tsanani da muka shiga ciki da Allah ya yaye mana mu duba a wannan ƙasa tamu mun shiga cikin hali na tsanani iri-iri an yi yakin basasa bayan yakin basasa ɗinnan. nan shekaru wajen tara da suka wuce aka ce ƙasar tarwatsewa za ta fashewa za ta wannan abin da ake zaune a ciki ƙasar ba za ta ci gaba da wanzuwa ba Allah ya tsallakar da mu koyaushe aka zo zaɓe ana fargaba Allah yana tsallakar da mu mun ga fari na shekara alif da ɗari tara da saba'in da uku wanda aka rinka mace-mace masu tsanani Allah maɗaukakin sarki ya saukan mana da rahmarsa ya yaye mana to haka nan sunnar Allah take don haka kada mu kuskura mu mugusta zato ga Allah mu rinka kyakkyawan fata a gare shi Allah maɗaukakin sarki maji roƙo ne Allah maɗaukakin sarki mai ihsani ne ga bayinsa Allah maɗaukakin sarki mai jin ƙai ne kuma yana so a ga jin ƙansa yana kuma bayyana wannan jin ƙan don haka mu nemi tabbatar da sifar raja'i a cikin zukatanmu ta hanyar tadabburi a cikin sunayen Allah masu nuni akan rahmarsa da ihsaninsa irin su albarru Attawabu, tawwabu al-ghaffar ar-rahim ar-rahim rauf al-muhsin kyawawan sunayensa kyawawa da suke nuni akan ihsaninsa to sannan kuma mu rinka kusantar alƙur'ani da sunna domin wannan shine zai gina raja'i a kanmu Allah ta'ala ya ce innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan masu karanta littafin Allah kuma suke tsayar da sallah suke ɓatar da dukiyarsu a ɓoye da a bayyane waɗannan su ne suke ƙaunar kasuwanci da ba zai yi asara ba saboda haka wannan shine tafarkin samun raja'i mu rike littafin Allah mu cike mu rike littafin Allah mu yawaita tilawar littafin Allah mu yawaita tilawar littafin Allah safa da yamma mu kyautata ibadan mu ta sallah mu kyautata yin taimako ciyarwa a bayyane da a boye komai kankantarta komai kankantar ciyarwa kada ka raina Allah madaukakin sarki baya raina ma'arufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi sadaka da kyakkyawan abu kuma Allah baya karɓan komai sai kyakkyawa to haka nan Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a tafin hannunsa yana ruɓanya shi yana girmama shi kamar yadda ɗayanku zai ɗauki ɗanɗan maraƙinsa yana kiwonsa har sai ya zamanto bajimin raƙumi to haka Allah yake yi da sadakar mutum komai ƙanƙantarta sai ya ninka ta ninkin ba ninkin waɗannan sifofi su ne za su tabbatar mana da raja'i wato ƙauna ga rahamar Allah sannan mu guji akasin wannan mu guji akasin rashin ƙauna ga wato rahamar Allah da yanke ƙauna kuma mu guji sauraron waɗanda kullum sai dai su kawo mana abin da zai kore mu daga rahamar Allah ba abin da zai kawo mana bishara ba ita bishara ana yin ta da rahamar Allah ko babu komai aka ce aka yi bishara ka karbe ta wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu larabawa sun zo masa yace ku karbi bishara suka ce kai mana alkawari baka cika mana ba wace bishara yace masahabbai ku karbi bishara sai su ummu salama da abu musal ash'ari da bilal suna wajen suka ce mun karbi bishara ya rasulullah ba san ko menene bisharar ba amma duba abin da ya zamanto a cikin rayuwarsu yayin da suka ce sun karɓi bisharar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mu karɓi bisharar Allah da bisharar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan mu saurari masu wato yanke mana masu samu mu yanke kauna ko mu mugusta zato ga Allah ko mu rinka ganin babu abin da yake gabanmu sai halaka sai watsewa sai tarwatsewa Allah ta'ala ya ce qul ya ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda suka yi makansu barna kada ku yanke kauna daga rahamar Allah haka Allah ya ce wannan Allah ne yayi kira ga alladhina asrafu ala anfusihim wanda suka yi barna akan kansu ta hanyar yin abubuwa marasa kyau abubuwan abubuwan asha abubuwa waɗanda Allah baya so amma Allah ya kira su su ya kira ya sifanta su da cewa bayina ya ku bayina ya danganta su ya zuwa ga kansa tare da abin da suka yi ma Allah waye da raba gari da Allah amma duk da haka Allah bai watsar da su bai ce ya ku bayina sannan ya ce la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal gafurur rahim Allah yana yafe zunubai gabaki ɗayan su kuma shi mai gafara ne mai jin kai Allah ka yafe mana Allah ka karba addu'o'inmu Allah ka gina raja'i a cikin zukatanmu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi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 وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وصل سخيمة قلوبنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله